malaman shekaru takwas da waƙen kisan kiyashin zaria kuna daga cikin wanda kuka rasa iyalai mai gida da kuma yaya uku akwai me za ku ce a yadda ake wannan tunawa da wannan waƙe ne shekara takwas ce na da ya zamanto na rasa mai gidana da yara na uku lallai zalincin ba zai misantu ba saboda akwai a rayuwa tare da shi ba mu yi rayuwa jahilci da zai zama ka ce in ka rasa shi ba za ka ji wani abu a rayunka ba saboda a yadda muka zauna da shi ba mu yi zama na aurataya ba a ce wana mata ta ce ni ce wana mijina ne saboda rayuwa da wayansu mazaje suka yi da na sani hata a cikin anguwa da nake za ka zauna ni mutum ya shigo ka riga ka yi aiki ka yi ma yara komi da komi ka yi wana ka yi wana kana zama da za ka huta shi mai gida ya shigo kirikiri ga buta kusa da shi da zai doka ya je baya shi ya daka miki kira da sunanka ga sau ya ce wance zo ina ruwa buta yake shi ka taso da gudu daga da ka zo ka doka ka baya. ya shigo kuma ya aje ya ce ina abinci na ya ce ina kaza ya ce ina kaza to ko da kan wannan ne kawai ma ya zama to namiji ya suka kama ka a kan shi ka zo ka rasa shi shi ka ji wani iri bale wanda ka zo na ya yi ma kan shi hidima ya yi maka ya ma yaya to kama especially ni ya aure ni ina aiki ko da na aure shi kuma ban aiki ya ce sam kuma duk wani hidima da ya kamata ya yi wanda ba zan yi tunani da ina aiki da na yi shi ya yi kuma sai mutumin wanda saboda yadda ya doki girma mace a gare shi kafin ya yi ma kan shi addu'a shi ya yi mini ya yi ma yara shi ba zai iya cewa in ya je wani wuri ko walima ne ake yi aka bashi shi abu a wurin walima na akwai nama ciki in dai a wannan rana ba mu sa nama cikin abinci ba ba zai ce ba zai ce shi bai ba mu ba babu yadda za a ya ce a wannan ce magana da na yi game da shi ka ko gani duk wanda na gaya ma na ce na rasa wannan mutum ya san me nike je a jiki a yanzu da babu shi shekara takwas saboda tun shekara takwas na da na zauna tsakanin da allah ya sani ban gani abin da mutum zai kawo mini na farin ciki wanda zan ce e, na ji dadin shi tun da na rabu da shi ba domin hata yara na masu kan yi magana su ce mini ya aka yi daga shekara biyu masu ce mama ki gama juyayi ba in ce harin mutu ban gama juyayi ba to ka ko gani na ji shi ba kankani ji ba ni a kullum ma nake godiya ga allah cewa allah na gode maka da ka taimake ni ka bani juriya domin ban doka in na rabu da shi ni na fi roka allah ma a ce ni na riga shi ban so ya riga ne saboda na sanin ya riga ne ba zan iya koma wani aure ba to shi allah ya kadara shi zai riga ne ya kuma riga ne din sai allah ya riga ya gani tsakanina da shi zamantakewa da muka yi na ya da kane da da in ce ni kanwan shi ne shi yayana ne so don haka irin zama da muka yi ce na don haka ni dai ina fata allah ya ji kanshi ya karbi shahadan shi shi mai gidan na yake kafin eh, sa hmm. yana aiki ne yana aiki ne yana aiki ne a abu senior lab technician a chemistry department abu eh, samaru yake aiki a gelle su ne ko sojoji suka kashe shi a gidan ne sojoji suka kashe shi ko da gidan malam ma so lokacin kin samu tabbacin shahararsa a lele duk wanda ya yi magana sun bada cewa sun gani lokaci da soja ya harbe shi domin abin da ya sa mana tabbatar da cewa ya yi shahada saboda labarin farko da ya zo mini shine cewa yana saye ya yi ta aiki ya yi ta kai da komowa so by the time da ya zama to ya wega ya wega ya gani daga shi shi mal abdullahi abbas yana nan gefe shi kuma yana saya nan gefe sun wega babu dutse da ma da za su yi jifa da shi har an harbi mal abdullahi abbas ya kai kasa shi ya wega ya wega ya gani bai kowa ba shi kada ne a saye sai sauri ya je karamin gate na shiga gida mala ya daga hannu ya yi aduwa ya yi addu'o'i ya gama addu'o'in ce na ya shafa shiga wani soja ya zo yana zuwa ya dan karamin sashi ya kai kasa da ya kara sashi ya saka hannu a jihun shi ya laluba wayan shi ya dauka to mutumin da ya ce ce mini karin iya da a zuwa ce mini a ce mala ya kubu uke ne yana nan shi ne ce ni ba masa rai yana nan ba saboda mun riga mun yi salama da shi so shiga soja din yana aifani da da yake yakin sa data sosai so shi yana amfani da data da yasa da abin da account din shi yana, yana kira na voicemail inda na dinga hello hello ba za a tanka ba shi yana yi ma yara magana ta chatting tun da ni lokacin ban da babban waya shi yana, yana yin chatting yara suna ganin shi a facebook da whatsapp har yana sa hoton shi da hoton abokin shi to ka ganin wannan ya tabbatar cewa lalle ya yi shahada bayan kwana nawa ana chatin da abin da shi ai ya dade ya dade yana chatin da shi da yaro na abdurrahman ya fara gwamusan shi har ya ce ya hadu da shi face to face ya gan shi ya gwamshe shi sosai ya dinga chatin da shi so da ya fahimci cewa an riga an gane shi kasan zai iya tunani za doki mataki daga nan ya cire sim din bai kara fani da sim din ba kamar kun yi magana ba cewa kun yi kurga kun yi sallama da shi eh. nan dama kafin ya fita kun yi riga kun yi bankwana da shi kafin ya fita ba lokacin da ya fita muka yi bankwana ba saboda shi mai yawan sallah ne yana salolin shi shi ya gama salolin shi wai na filoli shi ya tafi gida mala karfe hudu a'a na rana cika ba shi mutum mai zama ya yi tafira ba wai bai da lokacin mu ba muna fira da yaran shi mai wasa da dariya da su amma majority of yawancin lokutan shi gaskiya yana haifani da shi ne eh, karatun kurani addu'o'i salloli shi yake yi to wani rana ya ya dawo aiki ya shigo sai ya yi alwala yana ta salolin shi ni na tafi kasuwa so ko da na dawo na tare da shi yana salolin tun a hanya ke kira mu dai ana gaya mana to sai na shigo ni da fati wanda ta yi shahada to shi na shigo na ka daki na gani yana sala shi na koma waje so shi fati ta ce mini mama ana neman mutum da su ma'aikace ne yan abu fadila ba su ne shi ta ce an kira ma ce mu tuhu shi na ce musu to na ji na sa sa kai kana fefa fari gida da kuka saya shi suka tafi sai suka ce ta dawo kuma ta ce karki gaya ma baban mu fakin sai baban mu shi ya tafi in ya ji za kai ma gida mala hari shi na ce au hari za kai gida mala shi ta ce mini eh shi na ce mata to kawai sai ta fita da ta fita shi na dawud palo shi na leka na gani yana kunut har na kara juyawa shi na koma shi na ce gaskiya baba musafa za fa kai ma mala hare ka taka ta sallan nan ka tafi tun kafin a rufe hanya shi na fita ina fita ina sai shiga shi ya salama ya zo shi ce shi ce min na tafi shi ne ce min to kadara haduwa mu sai ya fita sai ya dawo shi ce ban doki kudi ba shi ne ce to kudin nan to abin da ya na tabbatar ya yi shahada tun da na shiga na ce mishi ka take ta sallah za ke wa gida mala hari to tun daga wannan lokaci ko ya yi magana ban ko kallon shi ban so kuma ba wai na kishi shi ba ne gaba da yana bana son kale shi sai dai in juye baya in ba shi amsa da na ji motsin shi zai fito shan juye baya ko ina kallon dakin da zai fito da ina ji motsin shi zai fito shan juye baya kuma na rasa me yasa haka ko da ya fita ya ce na tafi ban kalle shi ba shi ne ce to Allah ya kadara haduwan mu sai ya fita shi ya kara dawa ya ce kudi kuma kudin dama yana hannu na ne na ajiye shi ne? na kara ina juye da bayan shi ne ce to gashi na na ajiye akan wana kula ka doka kama doka duka canjin ka tafi da shi shi ya ce a'a dari biyu ya ishe ni shi ya dauki dari biyun kuma kudin da zai ishe shi hawa mashin shi ya dauka shi ya tafi shi na zo na bi shi na tafi gida mala again ko da na je gida mala shi ban samu shiga ba da ya tashi fitowa ni kuma ina zauna da kali duk wanda ya fito mu yake fuskanta shi kuma da ya fito shi yake kallo inda nike she wata sista ta ce mini wanda muka je tare shi ta tabe ni ta buge mama mama ga baba nan ki tashi ku je ku yi sallama ban kwana shi na ce yana ina ban kalle da yake ba shi ne haka na ce yana ina shi ya ce gashi na fitowa shi na kau da kai ne haka shi ya zo ya saya shi ma shi ya juye mun baya to ka gani wannan duk alama ne ya saya yana muna fuskantar juna ya kamata yana kallo na yana kallo shi amma shi shi ma shi ya juye mun baya ko da na dogo kai ne haka shi na gani ya juye mun baya shi na soke shi na suguno da na daga karshe dai muka tashi a wurin to da gari ya waye can shi da na dawo gida shi na kira shi shi na ce ka gani dukan ku tun safe ba ku ci abinci ba na dafa taliyan sinki uku bari in juya kula in ba wani yaro ya kawo muku in biya kudin mashin shi ce a'a alhamdulillahi shi na ce baka fa tafi da kudi ba shi ce alhamdulillahi shi na ce to shi kenan can kawai shi na je harbi ni already na riga na dawo ita fati yaran da suka yi shahada dukansu su uku su suka hana ni zama a wurin suka koro ni instead of su je su yi aikin su suna kaina shi na ce kai bari in tafi gida shi na dawo gida to ina dawa gida ne na kira shi bayan isha na. shi na kira shi shi na ce a kawo muku abinci shi ce a'a shi na ce da kai da yara na baku ci ba har da wanda suke wurin kwaci tare shi ce a'a shi na ce to shi kenan aje waya da zan ba aje waya ba shi na fara jin harbe shi na ce la ashe harbe da gaske suke shi na sake tashi zan koma to yara anguwannan da suke keke na su wane ne wane ne ina fita shi suka turo ne suka ce wallahi wallahi ba za ki ke gale su ba da ma in an kashe ki za mu gani gawan ki ne babu damuwa mama dan Allah da na ki bari gari ya waye ba za ki gane yadda hanya yake ba ne lokacin da dare ne kenan da dare ne dama sun tafi karfe hudu da shida yara ni kuma na bi shi karfe hudu da rabi shi na dawo bayan isha da yaran suka koro ni shi na dawo bayan isha to a bangaren su yayanki mutum uku su ma duka gale su ne dukansu sa gale su ne dukansu gale su suka tafi duka yaran na yake kafin shahadansu su dalibai ne suna karatu eh, dukansu ɗalibai ne dukansu dalibai ne ita fati ita ne babba a wanda suka yi shahada ita ce babba sai ita khadija take bin shi take bin ta ku fayin hakuri da hausan <laughs> sai ita khadija ita take bin ta sai ahmad ita take bin khadija ok mata biyu namiji mata biyu namiji daya ita ahmad, ita, ahmad shi yake bin khadija ita khadija take bin fati Su duk eh, da fati da khadija din da hamadu din sun yi makaranta duk inda za su yi karatu dai wuri daya ne ok sun matakin karatun nasu da suna bangaren digiri ne sun kammala ita fati da khadija sun gama diploma a fannin mai suke karatu kenan ita eh, fati tana karanta babanta ya ce gaje ta sai tana karanta slt bangare Eh, abin a chemistry a wace makaranta kenan suke leda institute eh, wanda suke kira shi ko niles ne yanzu eh, nan samaru nan samaru suka yi karatu su biyu khadija da fatihu makaranta daya domin tun da suka taso dai ba su taba raba makaranta ba gaskiya to ita kuma khadija ce tana karanta computer science to ita khadija ne ta gama saboda nata course shekara biyu ne ta gama ta yi project final exam saura paper biyu which is monday tuesday sai haka ta faru ita kuma fati tana abinda tana, eh, tana shekara na uku tana semester first semester to she ya zama to tana chemistry department tana abinda dinta practical dinta to saura sati biyu ne ta gama ita ma haka ta faru dama da ta gama wannan shi ne za ta zo ta yi project dinta ita ma shana ta yi eh, ta yi semester daya ta yi exam ita ma ta gama shi kuma ahmad ya yi dama lokacin shi ma'aikacin bayi da lokaci da zai yi ci gaba da makaranta wani lokaci a secondary school yake in yana makaranta ka kira shi ka ce mala zai fita zai fito to da buhari ya hawo sai ana gani cewa zai dan yi sauki sai suka ce yanzu lokacin makaranta sun shi je yi wayek an fara neman mishi admission shi ma a cikin abu zai karanta computer info, eh, info, programming and information in computer zai karanta to ana cikin eh, processing din admission, admission din shi a abu to aka yi wa na wakiya duka yaran na yake um, kin samu tabbacin an kashe su a gillinsu to gaskiya ba ta bace su dai kam ba ni da ta bace saboda ita fati lokaci da za a loda su a moto mun kira ta tun da duk abin da aka yi tun daga daidare ta yi alkawari za ta dinga bani labarin in dawo gida so don haka ku dusa aka jefa gidan malashe ta kira ni ta ce mama yanzu yanzu nan an jefa wani dutse kato in ce mata ku ci gaba da aikin ku kawai to lokacin da aka zo aka harbi khadija da safe a kafa da gari ya waye ina ji lokacin zawari ya yi shi ta kira ne mama khadija mu ga tana kasa shi ne ce to alhamdulillah burinta ta cika ta yi shahada shi ta ce mini a'a a kafa aka harbe ta shi ne ce to ke ki fuskanci naki kar ki damu ki rabu da ita kawai ki je ki fuskanci naki ki ci gaba da aikinku Allah ya ku sabati ta ce min ilahi so daga nan ba mu kara ji daga gare ta ba shuru shuru shuru sai muka kira ta da muka kira ta shi ta ce hmm, alhamdulillah mama magana karshe ce na a shi na ce ya zo kanki ne shi ta ce a'a ga mana an fito da mu duka za a loda ma moto za a tafi da mu a ranar lahadi a wan eh a ranar lahadi wuraren kamar karfe da ya yayi na rana kenan na rana so shi na ce a'a shi na ce za tafi da ku ta ce eh shi na ce to shikenan Allah dai ba ku shahada sahihi shi ta ce min ilahi shi sarkata mata wanta shi ta ce mata madam madam da yake madam take ce mata madam ina za ka yi ku shi ta ce oho ban sani ba shi ta tinsire da dariya da yake ita mai yawan dariya na gaskiya shi ta tinsire da dariya shi na ce Allah sarki tana cikin tashi hankali tana dariya shi ne ce fati kin burge ne Allah ya baki sabati shi da ce mun ilahi shi ne ce ina yan wanki duka su da suke cikin gidan su yan abu fadula ba su ne mata da maza da wanda suke ciki Ina yi magana ba na fadan ce ina wance ina wance duka gaba da jimula nake hada wance ina yan wanki shi ta ce mun ga mun nan to shi lokacin da na wani taba ce mata ina ahmad shi ta ce ahmad yana daki da mala su mala suke da yake abba yake ce take cewa ce ta ce ahmad yana dakin da abba yake shi ne ce to allah ya baku sabati ce ta ce min ilahi so wannan lokaci da ta ce mini gashi na za loda ma moto shi na ce a dukkan ku shi ta ce mini shi na ce yan duka shi ta ce mini eh shi na ce to duk inda aka kai ku da allah kasance tare da ku in ma kisa ne allah ya baku juriya ya baku sabati shi ta ce min ilahi kenan sojoji sun dauke su da rai sosai sosai da rai ko ita da mace da ta ce mama ni fa ko zunguri ba yi mun ba na ce zunguri ta ce wallahi ko zunguri ita babban fati mai ba da labarin kenan shi ta ce mama ko zunguri ne ba yi mun ba ni da mai muna mama fuziya ko zunguri ba yi mana ba zuwa wannan lokacin da suka kira ki bayan an sa su a mota daga wannan lokacin ba ki sake samun wani labari daga gare su tun da ta ce mun ko zunguri ba yi mata ba shi ta tinsire da dariya ne ma na yi dariya shi ne ce ku za ku je ku yi jinya shi ta ce oho musu shi ta sake tinsirewa da dariya shi ne ce kai Allah ya baku sabati duk baki sani ba sun kai su soja ne ko kuma wani wuri suka kai lalle ban sani ba saboda mun ba da minti biyar zuwa goma da yake sisters din kowa wanda muka cika gidan nan yaransu suna can sai suna ta ce in kira ta tunda ita ne kawai ake samun yanzu bari su kira ta su tambaye ta ina yaransu shi ne ce haba kina ji ta ce za a loda su a moto ga sojoji kushe ku kira ta tunda ita muke samun information tun dare ku batta kar ku kira ta tunda watakila ta kashe wayan ne tunda kasa wayan ta yi ta ce ga sunan shi ta kasa wayan shi ne ce kar ku kira ta ku bari in an loda su a moto mu ba da mintoci da in an loda su a moto suka tafi za mu iya ji wani information ina suke shi aka ce mutu shi muka ba da minti biyar aka ce na ce a'a shi aka ba da 10 minutes so da aka kira by the time da muka kira shi muka ji wai the number ya dadin is been switch off sai na ce kenan daga wannan lokacin ba mu kara ji wani abu ba sai wata rana an yi shekara zai yi 4 years zuwa 5 sai ina zaune da daidai bayan isha muna ta fira da yaran firan su ma muke yi she kai zai na kanwanta last bond da na shi ta ce mama ina yanzu sai mu ji kawai wani soja ya yada su yayan ahmad dan tufati sha ce sai su kira sai su ce muna wuri kaza shi ne ce hmm, wannan tatsuniya abinda tuntuni ma sun kashe kwasam shi gashi da yake na suna akwai um, sim din ahmad ya kai shida a wayana wannan sa ahmad wannan sa ahmadu wannan sa ahmadi shi wanda na sa ahmad wanda shi ne nomban wanda in na kira sai na same shi shi gashi ya bayyana shi na kalla shi na ca'a zainab magana ka ya tabbata ga ahmad na yana kira na shi ta daka sale tana murna ta ce mama ki yi sauri ki dauka shi na dauka shi na ji murya na wani gangangan hello shi na ce hello good evening shi ya ce good evening ma muka gaisa shi na ce where is the, where is the owner of the phone sai ya ce mini the owner of the phone shi na ce yes give the owner of the phone the phone i want to talk to him shi ce who is that shi ne ce the name is ahmad yakubu sai shuru sai ce mini wai wana waya wana uh, phone wana uh, sim is belong to me shi ne ce barawo thief stealing some human being property give the owner of the phone please sai ce mini wai iphone eh, sim din nashi ne shi sai ya yi shi ne ce taya za ki je ki siyo eh, sim ya zamanto yaron na ne yake da sim din muna communicating da shi shi ne ce bari in gaya maka in baka san waye da waye mai sim din ba na ce na ma imani ga Allah ba sim din kuma kika doka ba har da phone din shi na hannunka idan ka taimaka na yi magana da yaro na dan Allah ka bashi mu yi magana amma in satan shi kika yi ka zama barawo zaka biya shi inda za ku hadu saboda a gidan mala kuka doki wani waya daga gare shi sai ya kasa wayan ina fadin haka sai ya kasa wayan da ya kasa wayan sai na kira a kashe na kara kira a kashe sai na doku wata biyu in na kira yau gobe ba zan kira ba jibi ba zan kira ba wani lokacin in sati da ban kira ba daga na shi kenan mun wayan har yanzu ko kin kira ma baya shiga na mai deleting number eh, me zaki ce akan su wanda suka aukar da wannan kamar shi tsohon shugaban ƙasa da tsohon gwamnan jihar kaduna da kuma tsohon shugaban sojan najeriya wanda su ne suka zalunce ki eh, suka raba ki da iyalan ki tsohon wannan lokacin to abin da zan iya ce game da gare su kamar yadda na taba fada suka ji yanzu kuma na zan kara maimaita shi to wato abin da ya faru da su mu muka asasa su har haka ya faru da su saboda ba sun sinci kansa ciki ba ne a cikin wani harka na haife su suka tare da ni ina yi muna zuwa program ina rurata da su cewa in dai ba wani hanya ba ne duk wani hanya da ka bi ba ta ce in dai sira kike nema kai sira ranar tashi kiyama da duniya shine ka bi malam zazzake saboda shine jagoran ka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da iyalai gidansa su kuma su jagorce mu zuwa ga Allah subhanahu wataala su ne mai ceto mu suka ce mama na sani tun ina zama ina jin wazi mala na ceto ai tunatarwa ne to ka ko gani in suna tunani in suka kashe mai gida suka kashe yara ya rage kai kada kana fama da wahala imani zai kubuce ni shi na gani na gode wa Allah a jiya da na fada cikin wani wahala tunda dai ka gani mutum da ka zauna da mutum komi shi yake maka ba sana'a kike yi ba yaran nan tun suna shekara tara ban kara zuwa murhu ba da mazan da matan in gari ya waye na sallan dare na koma na kwanta makaranta za su karfe bakwai amma stilet ce sun yi abinda da za su yi sun sa kula su sa min ruwan zafi a flas su zo su bubuge ni su ce mama mama tashi ki kalle ni zan fita wana in sun tashi zuwa ma rige suka yi wana ta ce ni zan fara tabata ni zan fara in sun da makaranta haka ka ko gani iya dadi ka ji ko to yana ganin iya jin daɗi kaji sun ji yadda kai to da aka doka in dai wannan tafarki ba tafarkin allah ba ne ba imani kin san da gudu zan bar shi ko to ni shi na gani yanzu sun da sa ni yi ne da kuma buri na ko ban iya ramawa ba yaya na jikoki rama saura yaran da suka rage sarama a burinsu kullum shine abin da yan rufaye ya yi da burtai da so called buhari sai san rama sai ya zama to yaron jikana da aka haifa ma ba ma first one da aka haifa a lokacin wakiya ba saboda 21 days ne kawai tsakaninsu da wakiya na biyu khadija babanta yana aiki ne a banki idan sojojin mopol din da suka yi aiki a banki in suka rike bindiga sai in an sun je wuri babansu sai ikale mopol din sai ta ce ma mopol don allah da ne bai ka bani bindigan nan me za ka yi da shi ta ce zan kashe ka ne kashe sojoji ba ta iya ce wanda suka kashe kakana da abin amma shi ta ce ba ni zan kashe ka me za ka yi da shi shi ta ce zan kashe kin gani na gode wa Allah alhamdulillah su kuma su saurara idan Allah bai ba mu iko mu rama mu kashe su yadda suka kashe yanwanmu ba akwai lahira za mu hadu ba za mu taba yafewa ba ya fi wakan babu me za ki ce dangane da sauran iyaye da suka rasa iyalansu a wannan waƙiya to iya abin da nake gaya ma iyaye da muke tare wani abu ya faru da mu yanzu na gani yawanci irin sun sa rayin su ya zama damuwa gare su nake ce musu to mu yanzu in mutum an kashe biyu ne ko an kashe daya ne ya damu nake ce tofa ke yanzu da kike damuwa mala ya yi yaya su mala su yi yaya shida fa bayan baci shida kuma sauran ma suna farauta ne a kashe sai su ce mini eh na ce to she kuma ga mun ko zungure ba yi mana ba ba kama mu an kulle mu ba ba buge mu ba ba ji mana ciwo ba na ce to abun <laughs> in babu wani damuwa da ya kamata mu dinga dora ma mu saboda ainihin wanda bai kamata ta ba ba an tabe shi mu asuwa sai ta ce haka ne fa so don haka har yau har gobe ina ba su shawara cewa hakuri ya zama namu shi mala ne ya kamata mu dinga tosaya ma da aka kwashe mishi yara shi da kuma duka maza ni nawa mace ne ai mata biyu namiji daya aka bar mu maza ma har guda uku kan gani na na gode wa Allah ko <laughs> so iyaye dai ina ba su shawara su hakuri me zaki iya tunawa na wanda baki manta da shi ba tsakanin zamantakewan ki da mai gidan da kuma 'ya'ya ai yana da yawa ko da kaɗan ko ɗaya ne ma dai to ba zan taba iya mantawa ba da shi shi ne irin kulawa da ya yi game da farnin addu'o'i da samu hanya wanda ko yana nan ko baya nan ya ce inda abinda ya shafi harka ne ki tafi kawai ke san wai su maza za su ce ko da ya shafi addinin za su ce baka tambaye ne ba ko kuwa kana da waya baka kira ne ba to ni wannan kawai ba zan taba mantawa da shi ba gaskiya duk inda ya zama magana harka ki tafi kawai so don haka yakan barin kudi ne ma a gida saboda in case in aka kira aka ce za a yi program a wuri kaza kada rasa kudin moto kuma duk inda za a je jaura ya zama yana da nisa shi yake taimaka min in tafi wanda duk jaura da mala ya yi kafin wake ya ba wanda ban ce ba to ka ko gani ya za a yi manta da wani domin wanda ya sa ka hanya da zaka sira ai babu mantawa ba ne wannan dai shine point kawai guda daya da zan iya fada a bangaren yayan dadi da naji shine cewa kana iya haifu wanda ga da kike yi ya ce ba zai yi ba ka gani ban da karfi da zan sa su to na gode musu da ya zama rayuwa da muka yi tare da su in na sa kafa in dafar ne ne dina ne da na sa kafa sun tafi da na sa kafa za su tafi har ya kai da cewa jajircewa da suka yi ma har ya finawa me ya finawa ai su yara kun tafi wurin wani wuri da su yadda wakiyan ta zo mama ki tafi gida suna nema su kora ni gida su masu sante ko ba a haka nan sai ya zama to sun ce in tafi gida sai so suka saya domin alkawari da suka yi shine cewa mama ba za mu taba bari a tabi ko da bango gida ma mutuka muna lumfashi shi da in ba mu a saye to ka ko gani wannan gaskiya ba mun mantawa ba ne ka gani kullum ina godiya Allah ko san da suke raye inda na gani suke kokari wajen taimakawa a addini especially wannan harkan da rayuwansu da wani abu da suke da shi shan ji kawai zuciya na yana fare assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh